Da suna Allah mai rahma, mai jin kai, rawanin siya, kashi na arba'in da tara, da marubuciya Fadilawan. Rayuwa a Kenya da ta zo wa Sadiq fiye da inda baya zato, bai taɓa tunanin cewar zai ji daɗin zama a Kenya kamar yadda yake ji yanzu ba. Yawan amarcin nasa kam ya burge shi sosai, bai taɓa zaton cewa haka wannan ƙasar take da kyau ba, bai taɓa tsammanin zai samu irin farin ciki kamar haka ba. Hanifa da Sadiq dai da suka yi kwana uku ba sai da suka yi kwana uku ba su leka ko ƙofa ba. suna nan cikin wannan wajen suna more rayuwarsu. Duk wajajen da Hanifa ta shirya za su je a cikin kwanakin nan uku duka ta kansile ta ɗaga tafiya bayan kuma kwana bakwai kawai za su yi a ƙasar Kenya sun riga sun yi kwana uku a cikin billa ɗinsu. Hanifa dai ta kula idan ta biye masa dai ba za ta je wajajen da take mafarkin zuwa a ƙasar ba, don haka rana ta huɗu ne ta lallaba shi da ƙyar suka fita. Sun yi yawo sosai a ƙasar Kenya, sun je Chell Island da duk wani wajen shakatawa da ake da shi na musamman a ƙasar Kenya. Gaba ɗaya ka suka lime a cikin soyayyarsu. su. ta hanyar zuwa wajaje daban-daban suna more rayuwarsu. Sun je kibokobe inda suka, je on board tower ba inda da ba su je ba. A Wasini Island kuwa Sadiq ya yi farin ciki fiye da yaushe, musamman da ya ga ana gasar tsere a ruwa. Ya tambaya ni fa ko za su yi amma ta ki ita dai swimming idan ya wuce na swimming pool ɗin gida a yafi ƙarfinta. Kuma ba za ta iya saka waɗannan kayan na swimming ba saboda yanayinsu. haka ta tsaya a bakin island ɗin tana kallon shi ya yi sa tare da waɗanda suka zo shakatawa yayin da ta dinga ɗaukan shi a hotuna ta yi mamaki da ta ga yadda yake iyo kamar wani mai gadon ruwa babu shakka yana son abin sosai sun ziyarci jami'a mosma inda shine ne babban masallaci a ƙasar Kenya sun shiga training center ɗinsu da kuma ƙaton ɗakin karatunsu mai ɗauke da littattafan addinin musulunci kala-kala. Sosai masallacin ya burge su, akwai musulmai da yawa daga faɗin duniya da suke zuwa training center ɗin don su samu ƙarin ilimi kafin su bar masallacin kuwa sai da su nemi ganin babban limamin na masallacin ya danka mishi naira miliyan goma na Kenyan shillings. wanda ya yi miliyan talatin da biyar idan aka sashi a naira a sadaka fi sabilillah ya bayar. Babban limamin ya so ya sanar da abin da Sadiq ya amma Sadiq yana shi ya ce mishi ya yi ne don Allah don haka kar ya faɗa wa kowa hakan ya burge Hanifa matuka yayin da ta ƙara son shi sosai waye zai zuba waɗannan maƙudan kuɗi a zamanin nan ba tare da ya sa an tallata shi ba lallai Sadiq yana da wayo ladan shi kuwa yana wajen Allah Ni kuwa na ce ko da abubuwa irin wannan da yake yi ba zai taɓa Ni kuwa na ce da waɗannan abubuwan da yake ai kuwa ba zai taɓa shiga talauci a rayuwar shi ba. Da yake Hanifas ta san Sadiq yana masifar sanne ɗin, har su buru National Reserve ta kai shi. Kamar yadda ta yi tsammani kuwa ya yi farin ciki ne sa ba kusa ba, kusa ranar gaba ɗaya a wajen suka ƙare, haka ya ja ta suka dinga ɗaukar salfi a wajen wasu. Wasu namun daji kala-kala, ita kuwa ne fatsorace take da yin hotuna, don kuwa gani ta dinga yi kamar dabbobin za su fasa kejin su fito su cafko Haka Sadiq ya dinga yi mata dariya. Masu karatu sati ɗaya suka yi a Kenya, amma abin ya yi musu kyau sosai. Tafiyarsu zuwa Kenya gaba ɗaya ta canja wa Sadiq kallon da yake yi wa ƙasashen Afirka gaba ɗaya. A yadda yake jin labarin ƙasashen Afirka bai yi tunanin suna da wajaje masu kyau ba, gaba ɗaya abin da yake ji shi ne. ƙasashen Afirka ba su da wani ci gaba na a zo a gani yaushe suna cikin wahalar rayuwa da ganin yadda za su tattalo farfado da tattalin arzikinsu tun da aka haife shi banda Najeriya da Egypt bai taba zuwa wata ƙasa Afirka ba har sai lokacin da ya karbi bunza oil and gas a dalilin business ɗinsa ya je Libya, Angola, Algeria, Congo, Ghana da Gabon amma kuma duk waɗannan ƙasashen yana zuwa ne saboda harkar mai da yake zuwa ƙasashen da zarar kuma ya gama deals ɗin shi yake dawowa don haka ne ma bai taɓa tunanin ya nemo wajen wasu wajaje masu kyau a cikin ƙasashen ba amma sai da mamaki Kenya ta yi da ya yi masifar rainawa ta ba shi mamaki ya zamo gaba ɗaya daga wannan lokacin ya fara alfahari da ƙasashen Afirka. A ranar da suka cika kwana bakwai a ƙasar Kenya ne suka yi mata sallama suka hau jirgi zuwa ƙasar Greece. Wannan lokacin tafiyar fa Sadiq ne ya shirya zuwa wannan ƙasar, ya yi musu bukin na Sweet Alexandria's Hotel ɗin nan mai suna Florotera wanda yake Oya. Sai da suka yi kwana biyu a suit ɗinsu ba su fito ba, soyayya kawai suke gurza daidai da sakan ɗaya ba su so su rabu da juna. Gaba ɗaya soyayya suke cin abinci tare bacci tare, ko da yaushe kowa yana ƙoƙarin bayyana irin soyayyar da yake yi wa abokin zaman shi. A ranar da suka fita kuwa sun zagaye wajaje da dama gaba ɗaya a Santorini sun je Caldera, Clifford, sun je Red Beach, duk wani dai waje na shakatawa da yake ƙasar Greece sai da suka je. Sosai Hanifa ta ji daɗin Santorini, gaba ɗaya wajen gwanin ban sha'awa. A wannan lokacin gaba ɗaya ji suke kamar ba za su rabu ba ko kuma kamar su makale a nan kar su dawo. Sati ɗaya kawai suka yi wanda kuma daga nan suka hau jirgi suka wuce Maldives. A Maldives kuwa wani dan kareren private bill ya musu bikin. Wanda ko da yaushe kwana ɗaya kawai kuɗin da ake biya shine miliyan biyu da dubu ɗari takwas duk da rubuni ɗaya. Gaba ɗaya dai sai da ya biya kusan miliyan arba'in wanda zai ɗauke su kusan sati biyu kenan. A yau su goma a Maldives, tsaye yake a gaban a gaban fulo silin windo ɗin da yake ɗakin yana magana da Faisal a waya yayin da yake kallon waje da Fari Island daga waje. Dil ɗin da suke suna magana a kan bunza oil and gas ne za su kyale shi ya ci amarcin shi ba tare da sun katse shi ba amma kuma yanzu suna buƙatar shi da gaggawa shi yasa Faisal ya kira shi sanye yake cikin wandon boxers da singlet ko na gwada na kalle shi ya ƙara kyau sannan ya ƙara fari kana ganin shi zaka tabbatar da ya huta gashin kan shi gaba ɗaya a warwatse yake Ba dan ya tashi daga bacci ba ne kawai har da birkitawa da gashin ya sha a wajen mabociyar wasa da shi wato Anifa. motsi na jiya yayin da na juya na angota ta fito daga bathroom rike da wani abu a ninta yayin da naga fuskar ta amurtike mai karatu da na matsa kusa da ita kaɗan ta rage kaɗan ya rage na ce ba ita ba ce hanifa ta yi masifar kyau ta canja gaba ɗaya ta ƙara haske sosai ta koma tamkar wata baturiya fatar jikinta sai shege take kai har yar kiba na ga ta yi babu shakka hutu ya ratsa ta ciki da waje sanya take cikin wata farar rigar bacci wacce ta mata kyau sosai gashin kanta kuwa ta daure a tsakiyar kai duk yayi buzu-buzu duk da a dami take amma ta yi masifar kyau gani ne ta zauna a kan gado yayin da take ta fushi tofa Sadiq wanda ya yi sallama da Faisal a waya ni na gaya ya juyo yayin da ya fara ya fara kusanto ta ya ce he gani ne ta danna mu sharara sannan ta kau da kai girgiza kai ya ce oh bebin angel mene miki kuma ya tambayi kan shi yayin da ya ƙara so ya tsuguna a gabanta yana kallonta ganin yanayin fuskarta ne ya ce subhanallah mai anjal lafiya hannunta ta buɗa ta nuna mishi ko da na leƙa sai na ga abin gwajin ciki ne wato fiti gani na ya karɓa ya duba ya ga negative ne ajiyewa ya akan bedside drawer ya ce na gani mai angel za mu sake gwadawa ranta ɓace ta ce su nawa kuma za mu ta gwadawa ni kawai duk laifinka ne cike da mamaki ya ce laifina kuma mai angel ta yaya Na gafa ko lokacin da ba mu san juna na yi miki cikin nan, balle kuma yanzu, ni kam na yi takumi na ce ikon Allah. Tana hararar shi cikin irin masifar ta da ke ba shi dariya ta ce, eh, lokacin aye ka san hakan zai faru ba, yanzu, kuwa kuwa baka san hakan ya kasance. Me? ya faɗa yana murmushi yayin da ya tashi ya koma gefen ta a kan gado ya zauna Aiko yana zama ta miƙe tsaye ta koma wajen windo ta tsaya tana share hawayen da suka fara gangarowa a fuskarta. Sadiq wanda yake zaune yana kallon ta mamaki ne cika shi ta yi Hanifa za ta yi tunanin baya so ta samu ciki. A tunanin tunaninta baya son yara saboda yadda ya mata lokacin da ta samu ciki a baya aikowa bata ba ta san yadda yake bala'in santa da yara ba. Gani ne ya tashi ya nufi wajen ta ya rungume ta ta baya inda ya kwantar da kanshi bisa kafaɗarta yana sakar mata kis. Hanifa wacce take jin daɗin abin da yake yi mata ne, gani ne ta namshe idanu a yanda take ta sakin numfashi. Me zai sa ake yi tunanin ba na son haihuwa? Kina tunanin ba na son yara? Haba mai Angel, ina son yara sosai ki yarda da ni. Ko lokacin da yake da ciki na, na rantse miki can cikin zuciyata wata farin wani farin ciki ne yake dabaibaye na a koda yaushe. kawai dai saboda na tsani ki ne a lokacin kike ganin haka jiwa ta ta fuskance shi yayin da ya tura ta jikin float ceiling window ɗin da ke wajen sannan ya sa hannu share mata guntun hawa inda yake kan fuskar ta ya ce na rantsi mai angel babu abin da nake so irin gakin haifo min kyawawan yara masu kama da ki baki san yadda nake bala'in son yara ba Hanifa wacce take kallon shi ce ta ji sanyi a ranta, at least ya tabbatar mata kuma ya goge mata tantama. Yana shafa gashin kanta da ya buzu-buzu ne ci gaba da faɗin. Ina so ki kwantar da hankalinki kar ki manta. Allah ne yake bayarwa kuma yake hanawa. Duk zafin neman mu ba zai taɓa ba mu ba idan bai ga dama ba. So don Allah ki kwantar da hankalinki. Cikin shagwaba ta ce, To, baby, kuma tunta ya ja yana murmushi ya ce, Yanzu ki murmushi. Murmushi ta ɗan yayin da ta rungume shi ta ce, I love you, baby. Yana murmushi ya ce, I love you more, my angel. Daga nan ya sake ta ya ce, Ina da wani abu wanda na kawo miki. Ya wannan ta ya ce, Zo nan. Gaban bani Timiro ya kai ta sannan ya ce, Ki rufe idanuwanki. Hanifa wace take murmushi ta ce saboda me ya ce ki shiru kawai ki yi abin da na ce miki kuma kar ki cuce ni ki bude ido. Dariya ta ta ce oke shi kenan sanan ta rufe idanuwanta. Gani ne Sadiq ya wuce closet ɗin shi yana ya ɗauko wani ɗan ƙaramin akwati mai masifar kyau. Kwada ya kara so wajen gani na ya ajiye kan bani tea table yayin da ya buɗe. Ya salam masu sauraro. wani lafiyayyen diamond sarkar diamond ce take haske ta haske mun fuska nima ga ta kyakkyawa hanifa wacce take tsaye idanuwanta a rufe ta turo baki ta ce bebi ya ka daɗe zan buɗe idanuwa na fa ya ce a'a my angel dan allah karki buɗe ya faɗa da sauri yayin da ya ciro sarkar ya zagayo ta bayan ta ya fara sa mata Hanifa ta ce ta sarka rawuyarta ne yana ga ta shafa ta tana murmushi bayan ya sanya mata kowa ya ce oki buɗe idanki. Da sauri ta bude idanuwanta yayin da na ga ta kalli sarkar ta madubi tana murmushi sai yanzu na ga kyan sarkar nan ta hau fatar ki mai angel ta yi kyau sosai kamar wacce aka yi wa shokin sai na ga ta zabura tare da zaro idanuwa ta wangala baki ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kiristi diamond pendant ta faɗa tare da jiyowa ta kalle shi da sauri yayin da kanta ya ɗaure eh ita ce ba kya so ne ya tambaye ta ta ce baby ta faɗa cike da mamaki cikin ɗaurewar kai shi ma ya ce mai angel ko ba kya so ne a canja wani Kuɗin tafa ya kai dala dala dubu hudu da ɗari takwas haba da Allah. Da sauri ya matsa tare da toshi, bakinta ya ce, ki shiru kawai ki gaya min kina son kyautata hanifa wacce take kallon shi sosai ta mamaki wai wani irin kuɗaɗe ne da shi haka har zai siyo mata a bar kuɗin da ya kai dala dubu dala miliyan yudu da takwas Wai wani irin kuɗaɗe ne da Sadiq haka ne yake da shi, ta yaya zai kashe waɗannan maƙudan kuɗi kawai akan wata sarƙa guda ɗaya. Da ƙarfinta ta cire hannun shi ta toshe baki ta ce, Wallahi sarka nan ta yi tsada fa, 4.8 miliyan dalas ba. Ajiyar zuciya ya saki sannan ya ce, Assalam. Aikuwa wannan keken kin cancanci kuma ta nawace yau dai na ga rashin amfanin yawan browsing din da kike na kayan gayu da kowanne kika san kuɗin shi to yanzu me abin da zan siyo miki da ba za ki san kuɗin shi ba Angel ai abin da bai da kuɗi ma shi ya fi dacewa da ke ko wanda ba san iyakar kuɗin shi ba ranar shi ta yi ta ce na rantsi bebi ka daina kashe kuɗin kaka a kaina kuɗin sun yawa kallafa ya in aka mai da mu na Naira ya kai kusan da sauri ya toshe mata baki ya ce, Kawai dai ni na san 4.8 miliyan dollars ce, amma da Allah ki daina, yin haka. Bayan haka akwai saura da yawa, don haka kai ki damu ba za su kare. ba kuɗi na ya sa tare da kashe mata ido. Ni ko na ce da kyau bunza oil and gas. Gani ne ya shafa sarkar ya ce banda abinki idan ban kashe muke kuɗi ba wasan kashewa. Kin san kuwa amfanin da take da shi a wajena? Kin sani kuwa? Juya ta yi tana fesin ɗin yayin da ya rungume ta ta baya ya ce, Don Allah ki karɓi wannan kyautar ta, wa ‘yar ƙarama, ki manta da nawa take. Ya fara sakar mata kisa a wuyanta zuwa kafaɗanta. sannan ya ɗago ta yi ce kin ji hanifa wacce ta lumshe idanuwa tana murmushi ta ce to baby na gode sosai kina so ya ce eh ina son ta mana sosai ma kuwa da sauri ta juyo ta kama fuskar shi ya nuwa biyu ta ce ka sami girgiza kai yayi yana murmushi ya ce gaya ta ce i love you ya ce na sani baby i love you very much ya ce eh, ya ƙara cewa ai na sani Na san wannan duka ki gaya min abin da ban sani ba. Ta fashe da dariya ta rungume shi ta ce na gode sosai baby. Na gode Allah Ubangiji ya damu wa aljanna. Ya ce thank you my angel. Fashewa ta yi da dariya sannan ta ta sumbace shi a kumatu daga nan kuma suka faɗa kan gado. ta nan samu dakata sai nan gaban insha Allah bisalam